Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkan ku da yau, sannun ku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokacin. Har ila yau muna cikin karanta muku littafin nan dai ne mai suna ƙaddara ce, wanda Afrabiyu da Fatima Zahra suka wallafa. Sai ku kasance tare da ni Dr. Maryama da zan jagoranci karanta muku shi. sai dai kada ku manta da danna muna subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku ƙatattun shirye-shiryen mu da zaran mun ɗaura bismillahir rahmanir rahim ƙaddara mu ce kashi na takwas ko ya tashi faɗa sai kuma ya fasa juya da sauri ya bar falon ita ma ta juya ta nufi ɗakin ta zuciyarta cike da ƙunci ta zubar da ta zubar da ajinta a gun Yazid wai ita ke bibiyar namiji ya so wannan wace irin kaddara ce a tare da ita ta mutsa idanunta yayin da take jin muryar Aliya a kunnuwanta Asiya Asiya Asiya tana ganin lokacin da take wutsiye a cikin ruwa tana ganin lokacin da ta nutse cikin ruwa ba ta ta taimaka mata ba I kill my only sister saboda wani I'm not regretting cos na san zan same shi Bisa mai mahaifinmu sun yi magana sun yanke hukunci za su haɗa mu aure don waya shot I bury myself?" Ta saki murmushi bayan ta maida kanta jikin pillow ta janyo ɗaya ta rungume a ƙirjinta haɗe da lumshe da tana addu'ar ganin yanzu a mafarkinta na yau. Two days later, iyaye suka haɗu suka ƙara tattauna maganar auren inda suka kira yaran domin jin amincewarsu da aure. Asiya aka fara tambaya idan tana son Yazid kallon mama ta ganin tana hara ta sanya ta sauran ɗauke kanta ta dubi Yazid kwata-kwata ba a nuri a fuskarsa domin ɗauke take ma hakan ba zai sa ta ki amincewa ba she believed with the love she for him and it's her last chance da za ta sami Yazid idan ta sake da wannan damar she will be lost here at the end sai ta gyaɗa kanta da sauri zuciyarta na bugawa bakin ta na rawa na amince Ummi Haranta ta ji daɗi a nan a nata ganin kai da kaya duk mallaka wuya ne abin da ya adana shi ya yi Asiya. Akwai kamanni sosai a su sai ta juya ta ga wani irin farin ciki ɗan nata ke yi jin amincewa Asiya. Abin da ta yi tsammani ba shi ta gani ba kansa na sunkuyar ba walwala a tare da shi. Tana jin sanda aka tambaye sa ya amince da auren to me zai ce? Zai kunyatar da mahaifinsa ne ko me ita da take mace ta yi wa mahaifinta biyayya ta amince ballantana shi? ta ce za ta jure zama da shi ballantana shi da zai wulakanta ta a gidansa domin sai ta hararetin na aurensa ba zai jima tare da ita ba zai kara wani auren don tun yanzu zai fara neman mata yamma mashan mutangon ta gani samun hanyar jizguna mata a rayuwa sa ya sanya kokwanton na farin ciki ne ko na me kai tsaye ce ya amince da auren sai a lokacin mama ta saka ran ta ɓacin ran ta kada yarta na so shi baya son ta da ita wallahi tana yawan mafarki da aliya jikinta na bata kamar tana raye ta dawo kowa ya farin ciki ba ma kamar asiya she can believe what she had reached herself to be her husband me za ta yi a yanzu shi yasa ba ta yi ta kashe aliya ba and walida is one of her best friend who care for her cause ita ce ta bata wannan shawarar kakar ta za ta je ta kira ta ba ta wannan albishin kai tsaye aka yanke ranar biki wani sati mai zuwa tunda dama komai a kammale yake duduwa ce ta fito aliya na daga bayanta har suka iso falon yana zaune da hana a gefensa tana shan golden morn ya ɗago yana kallon ta ta suka haɗa ido december she was shocked to see him ta juya tana kallon duduwa da ke ƙoƙarin zama yallaɓai ga ta nan da hannu ya nuna mata gori inda yake fuskar ta ba musu ta zauna jikinta a sanyaye ba za ta manta shi ba hisab halaf lokacin da ta rasa mai taimakonta she sehim him duhu ya mamaye idanunta ta suma after that she can recall anything bata san komai ba sai dai ta ganta kwanciyar asibiti kenan he is the same man da ya ƙara ceton rayuwarta har ya sanya duduwa zama da ita ya samo mata aiki. Oh Allah ta dafe goshi da hannunta cikin dana na sanin abin da ta yi masa kwanaki. Wata kunya ta lullube ta ta ji she can control herself. shi ma lura da hakan. Feel free with me, just want to know little about you and the of your trauma. Mai yiwuwa zan iya taimaka miki da wannan? Ta yi shiru kamar za ta yi magana ba hawa suka soma ambaliya a fuskanta. Mahaifina lauya ne yana da riƙon gaskiya da amana a kan duk shari'a da zai yi ba ya karɓar cin hanci domin danne haƙƙin wasu, hakan ya janyo ake girmama sa da ganin ƙwazonsa a wurin aikinsa. Mu biyu ne kaɗai a wurin iyayenmu we are twins, mun taso tare, wasa tare, komai tare har kamanni ma and we love each other but sai kuma ta fashe da kuka sosai mai cin rai da ƙunar zuci. dukkan hannayen hannayenta biyu ta sa ta rufe fuskarta zuciyar duduwa na kallonta cikin tausayawa. Bai hana ta kukan ba amma yana jin su har cikin ransa yana jin wani abu game da ita amma bai san ko meye ba yana kallon ta yi mai ta kafin ta ɗora inda ta tsaya. Akwai wata rana da mu ya dawo gida ransa a ɓace na je yana gaya mama yana shari'a a kotu da wata mata da miji ya mutu ya barta da marayu shine wai kanin mijin ke son kaɓe dukiyar ya gudu. Yayi baba ya karbi cin hanci a bar mashi dukiyar a kashe. Maganar Baba sai yana son taimakawa matar da marayun. Bayan sun yi shari'a sun ci nasara an ba matar dukiya mutumin ke gaya wa Baba magana har da albashin ɗaukar rayuwarsa. Baba ya ɗauki magana ya watsa har ta tafiya ta same sa zuwa Germany sai suka je da Asiya da Mama aka bani ni gidan Aunty Safiya da kakar Hajja. Saboda a lokacin mun yi exam Asiya ta fi ni shi ne ba a je da ni ba. Tan ɗin Aunty ita ma za ta yi tafiya sai muka dawo gida ni da Hajara muka zauna tana kula da ni duk da I'm not happy an jiya an bar ni but tana ɗebe min kewa sosai. We playing, ta bani stories, ta bani labarin baba sanda yana ƙarami ina dariya. Daren da za su dawo muna kwance ni da hajji sai ga mutane sun shigo gidanmu har da bindiga suna neman baba za su kashe shi. Ganin ba nan sun ji haushi sosai har suka so min fyaɗe hajji ta hana She is old amma a that time ta you will think she is young. Duk ƙoƙarinta na ganin ta kare mutunci na kada su taba min, ina ganin yanda suke jan ta, tana jan su tana faɗin je ki boye Aliya, ki shige tola ki rufe. But I can't, ba zan iya tafiya na barta da waɗannan mazan ba, na san za su iya cuta mata, they ta fashe da kuka mai tsanani duduwa ma har da kwalla a gabana suka haife ta ina ganin lokacin da ta fada jini na zuba a jikinta ba zan iya komai ba saboda tsoro da fargaba lokaci ɗaya na suka juya na fadi a wurin ban kuma sanin komai ba sai bayan wasu kwanaki ashe na samu matsala a kwakwalwa na I miss Hajiya bayan bincike mai tsanani da baba ya gano wannan mutumin ne ya kashe shi ya kai shi kotu aka rufe sa wannan shine matsalar da ke damuna da ke tashi lokaci-lokaci shi nake zuwa nan ganin likita mara ya dubi Wata Butu waye wannan da yake ƙoƙarin kashe ki mu yi haɗin ki da shi I don't know I don't know him but ina suspecting sister ta sanya sa ya kashe ni sai ta bashi labarin abin da ta sani sun tsorata da lamarin daga shi haduduwa duduwa me yasa twin ɗinta za ta kashe ta wannan amsar ce babu a yanzu sun daɗe zaune suna nazarin inda ya nuna tausayawa sa gare ta kan abin da ya same ta a rayuwa and her promised to help don haka wani sati za su je Najeriya gida don cin dalilin Asiya na kashe Aliya. Fitowar ta kenan cikin shirin zuwa sukut ta motar sa na shigowa estate ɗin ta za ta tsaya daidai inda take tsammanin zai fakin ta gyara rolling ɗin bed ɗinta tare da gyara zaman jakarta sai wani farfar da ido take yi. kallon inda kallon inda take bai ba ko kallon inda take ba fuskar nan tasa ba a nuri kamar kullum a duk lokacin da ya ganta ka fa ganni shine zaka tafi ya dan dube ta kafin ya dauke kansa darajar Aliya yake sa yake dauke kansa ga duk wani abin da take masa amma ban da hakan ko ya kwafa ta gaba da tafiya ba tare da takka ta ba ya su gane wannan shirshirin da take masa ya lura sai rawar kai take yi a kansa kamar mutuwar yar uwarta bai dame ta ba Wandon tsaki ya ja haɗe da shigewa motarsa. Is live for you ko ka so ni ko ka ƙi ni ya rage naka. All what I know kai mijina ne nan da 'yan wasu kwanaki za ka gane kuranka idan ka shigo hannu. da yamma murmushi ta ja motar ta da ƙarfi. At school suna zaune da Walida tana gaya mata komai da ke faruwa ta ƙyalƙyale da dariya. Ki bar shi ƙawata dole sai zai so zai kawo kansa gare ki ki juya shi yanda kike so a cikin gida. irin bad dress ɗin nan da zai tara da hankalinsa ya know it ai ta ɗaga mata gaba bayan sun taɓa hannayensa cikin dariya Asiya ta tashi tana juya jiki look at me friendly me tun take da shi wanda ni da hips or bumps idan ma kyau ne ai muna da kamanni I'm sure ana fi da halaye na gari Walida ta kalle ta ƙasa da sama tana yatsuna fuska komai ya ci ƙawata ba makusa dan ni na ga kin fi Aliya but kin san meye next ɗinmu a kan sam. Asiya ta girgiza kanta tana kallon ta cike da son jin menene kwashi Truth Walida komai ta gaya mata daidai ne. Zo kiji ji suka yi raɗa a kunne Asiya ta dube ta a sanye. Anya kawata kar ki ji komai ki kwantar da hankalinki will be happy idan ya zo hannu sanda za ki juya sa kina hana masa fitowa gida ba wanda ya sani. Kawai kuɗi za ki fitar ki bada kwas malamin nan malamin yana aiki sosai. Asiya ta ɗauke zuciyar ta sauke a zuyar zuciya hannu nawa ne kuɗin ba san masu yawa bane 20 ke ne kacal kin ga gobe zan je Zaria inda wannan sauyin na daga nan zan biya Asiya ta dube ta Walida please ki daina bibiyar samari har wani gari wannan halayen naki kawai bana so please kuɗin kawai ta Ki manta da wannan ki bada kuɗin kawai ta faɗa fuskanta ba walwala a ranta ta soma faɗin banza. Duk rashin kyan halina ya kai naki muni ne ki da kika kashe 'yar uwarki ta jini saboda namiji shin kin bata goma da biyar bata gyaru ba tunda baya son ki kai ce zaki zaman wahala a gidan. Ina kawai na cire gona na ware. Ganin yadda Walida ta ɗaura fuska ya sanya ta ta ji tsoron ta ba musu ta ɗauko kuɗin ta bata suka dai su kaɗai ne ma suka rage mata a hannu sai waɗanda ke akan. daga inda yake zaune yana jo dariyarsu ita da Hanan bai san me yasa take mai da kanta yarinya take biye wa Hanan suna shirme irin na yara ba yanzu ya lura yanzu Hanan ta fi son Aliya akan Duduwa always suna tare abinci tare suke ci ita ke mata wanka ta zame mata uwa bata da magana sai ta Anty Aliya don abin da zai siyo mata sai ta tambayi na Anty Aliya idan bai so da ita ba ba za ta kaba ba sai ta ajiye har ya gane komai take komai tare yake so musu Lokuta da dama yakan zauna yana tunanin yarinyar da halayen rayuwarta. He can hate his feeling Yana jin wani abu game da ita a zuciyarsa and he accept her to be his life dan ko don samun shakuwar da suka yi ko don saboda shakuwar da suka yi da hanan Yana zaune yana wannan tunanin ya ji saukar ball a goshinsa. Aliya ce ta jefo wa Hanan ta ya kuskuren ta same sa. Ta yi da idanu tana kallonsa lokaci ɗaya dafe da goshinsa idanunsa a kanta. Hanan na tsaye yana kallon su. I'm sorry laifin Hanan ne ta faɗa tana nuna Hanan. Ba laifina ba ne it's your fault. Ai ke ce kika jefe su Aliya ta dube ta. To waye ya ja baki ba kika fara ba. Ke ce kika fara Anty Aliya kada ki sa Dadi ya dake ni. Shiru ya zuba musu idanu ya kalli wannan ya kalli wancan. It's ok punishment zan baku ku yanzu tunda ba kwa jin magana. suka ware idanu sosai suna kallon su haɗe da maimaita punishment ya da kai yana kallon su hannun ta ce dadi har da anti aliya ya sa da ita nata ma ya fi naki ta ya fara ido tana kallon sa kafin ta juyo tana kallon hannun ita ma hanan eh, ita take kallo kana kana ta juya ta dube sa sorry dadi ba za mu sake ba it's ok baby ki an yafe miki tun da kin roƙa ki je ki ba aliya da sauri aliya ta dube sa i'm sorry too biyu ya ɗauke kansa gefe Hanan ta je tana roƙonsa, "kin dage kina nema mata afuwa saboda me, she is sister" ya ja dogon hancinta yana murmushi, "not sister Hanan, za ta bi ko ba kya so?" Really? ta faɗa tana kallonsa da mamaki kafin ta zo tana kallon Aliya da ta yi kasake tana masa wani duba. Nan take Yazid ya faɗo mata a rai bata ta jin za ta iya bai wani matsayi a zuciyarta bayan shi zai ta juya da sauri ta fice ba tare da ta ƙara waiwayarsa ba. a nan ta bi bayanta da gudu tana kiran sunanta bata amsa mata ba bata amsa mata ba Aunty Aliya ki zan mama na ni ban da mama I don't know her please be a be my mother ta shiru tana kallon yarinyar da ta gama ta yama za ta zama mamanta bayan yanzu ne mijinta shi take so kuma shi kaɗai za ta iya rayuwa da shi Shi ne a zuciyarta kullum da shi take tunani haka take tsammanin shi ma tana zuciyarsa. She can be her mother saboda ba za ta iya auren mahaifinta ba. A nan babanki zai iya samo maki wata mama a ko ina kuma za ta riƙe ki amana amma ban da ni. Why? ta tambaya. Saboda ina da wanda nake so mun yi alƙawarin aure da shi. Anty Daddy ma zai aure ki not because of him kin ji? I can't Hanan. ta zame hannunta daga nata ta juya da sauri idan ta amince da auren Jamal ba ta yi wa adalci ba wataƙila ma yana can yana jiranta idan ta koma gida ya ji tana sayayya da wani ya zai ɗauke ta Betiyar ba ta ɓata zuciyarta ta ba ta amsa kai tsaye kuwa ta shiga ɗaki ba ta bi ta kan duduwa ba ta haye gado ta yi kwanciyar ta limshe ta tana tuna na Jamal a zuciyarta cikakken matashi ne idan baka sani ba zaka ce yana da yarinya ba Yana da wata irin halitta kalar fata mai ɗaukar hankali da fisgar zuciya daga gare sa musamman daga fitanannun matan da suka san ƙirar namijin duniya. Dogo ne wankan tarwaɗa mai ɗannan jikin da babu ƙiba babu rama a ciki ta ko'ina Jamil ya yi bashi da makusa kowace mace na burin samun irin sa haka ma zai ɗinta ba ta tantama ya fi mata kyau da jan ajinsa ke ƙara birge ta da shi akwai wani sanyayyen kalo cikin ƙwayar idanunsa da ba kowa ke irinsa ba sai ta. ta ƙara da idanunta tana murmushi can ƙasan zuciyar ta bata da zaɓi a cikinsu Jamal ko Yazid da ta ji bayan windo ya sanya ta miƙiya da sauri ta ɗaga labule daidai lokacin duduwa ta fice daga ɗakin Jamal ne da Hanan nan tana sanya cikin kayan games da alama da alama wasa za su da alama wasa za su je duk da bata ga wani shiri a tare da shi ba shar idanunsa suka haɗu ido da shi ya zuba mata ido na ina idanunsa yana kallon ta ba san lokacin da ta saki mamushi ba kunya ta sanya ta koma ta kwanta da sauri tana mai da numfashi da kyan wasa wasa a cikin yan kwanaki wata shakuwa ta shiga tsakanin su ta kai har girki ta take masa a yanzu ya take gyara da ake sa falon sai take kula da hana har sai da ya bata yarda har lokacin zuciyarsa ta kamu da son sa ba ta ɗauki haka a matsayin taimako kamar yadda ya taimaka mata yanzu kaɗai take so wani lokacin tare suke aikin sashen su ana gobe za su je Najeriya don ranar Zaitun Elot kamar za a raba su har ta manta da wani yanzu a lokacin idanunta sun juya ba wanda take gani a cikinsu sai soyayya jama'a haka shi ma take a wurinsa ba abin da zai raba sa da Aliya he truth loves her. Nigeria kwana biyu bata sanya yanzu a idanunta ba gashi yau ne auren su. bayan saukowa masallacin juma'a a wannan lokaci suna da da walida a ɗaki take mata bayanin komai to me abin damuwa don baki gan shi ba yau a wanka kuma dole ya zo ga yake dole in damuwa da ina matukar son sa ke kika so har da rayuwar ki tunda ya zama naki ni yanzu kuɗi zaki bada a karɓo miki taimako na gaba inda ba zai ƙara kula kowace mace ba a duniyar nan aisha ta ware idanunta tana kallon ta kai haba Don Allah da na ji daɗi kuwa nawa ne kuɗin? Kin san wannan dai babban aiki ne kuɗin za ki ba da har 50k don da farko cewa sai 80k da ƙyar na lallaɓa sai zai karɓi 50k ɗin. Asiya ta shiru jikinta ya sanyi ta janyo jakarta tana faɗin har 50k ta kuɗin ba su yawa ba kuwa. walda ta harare ta tana yatsa na fuska kin dai san ba zai ci. ba zai ci maki kuɗi ba dan ina da su ba zan ci maki kuɗi ba dan ina da su ni ba haka nake nufi ba kuɗin ma ba su kai ba dubu talatin ne ko ki bari idan na samu sai in tura miki ta aka walda ta zo ta karɓi kuɗin da sau tana faɗin idan kin samu sauran ki turo za a fara aiki da waɗannan an ta samu kuɗin zuwa kano gobe inda saurayinta za ta ƙara ta haɗa ta yi masa siyayya to shikenan asiya ta faɗa tana faɗin ba na je na yi wanka walida ta tashi tara faɗin mu je ki raka ni zan je gida in canja kaya tun da an jima akwai dina a tare suka fito hawan gidan suna tsaye suna magana nasu maza suka shigo suka gaida sosai ga yazid ya fito daga gidansu cikin ƙananan kaya kamar ba an gobe ya sha giya sosai gashin sai ya ƙara kwantawa sai sheki yake yana tafe yana cilla makullin motarsa sama yana cakewa bai ma san da tsirarsu ba walida ce ta saki ihu mai razana tana neman hanyar guduwa wanda ya jawo hankalin yazid da asiya gare ta da hannu take nuna asiya manga din din a gidan yazid da asiya suka mai da su gurin kafin su masa razana jamal dai da aliya tana sanye da doguwar riga ta yafa ɗan karamin gyale a kai hannunta riƙe da na hanan fuska ta cika da farin ciki kasancewa ta a cikin gida yau gaban iyayenta da abin ƙaunarta a gidan kuma gaban yar uwarta mai son ganin bayanta to ma mu a daidai wannan gaɓar zamu dakata